Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Karfe biyar da minti goma sha biyar a nan birnin yammai da kewaye da ma dukkan jihohin kasa ga baki daya masu sauraron shirye-shiryen studio kalangu kanmu da yau barkaku da kasancewa tare da mu a cikin muhawarar studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu suna zo muku ne kai tsaye daga gidajen rediyoyi 38 a bugan hulɗar studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar niger ku samu shirye-shiryen mu a kan shafin mu na facebook studio kalangu kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan whatsapp shirin muhawarar studio kalangu na wannan karan zai tattaunawa kan hanyoyin da suka dace a bi don a samu yarda tsakanin jami'an tsaro da al'umma da ke zaune a cikin yankunan da ke cikin tsarin dokar ta ɓaci. Ƙungiyar da ke sa ido kan al'amuran tsaro a cikin tafarkin demokradiyya DECAF ta Geneve wadda ta canza suna ta koma cibiyar jagoranci a bangaren tsaro bisa bukatar ƙasar Nijar kuma ta amshi wannan kiran. Nauyin da ya rataye a kan wannan cibiyar shine ƙara ƙarfafa al'amuran tsaro na cikin ƙasa da na al'umma ƙwarin gwiwa. ta hanyar kiyaye 'yanci jagoranci na gari cikin tafarkin demokradiyya da kuma kiyaye hakkin dan adam cibiyar ta dekaf na kokarin kara karfafa matsayin hukumomi a bangaren al'amuran tsaro domin kyautatawa da kuma bin ayyukan su sau da kafa tare da taimakon bangarori daban-daban wanda suka hada da majalisar dokoki ma'aikatar ministan cikin gida hukumar kasa ta kare hakkin dan adam mai shiga tsakanin cewa da mediator de la republic kungiyar da ke kare hakkin dan adam da kafofin watsa labarai tsarin na da kafa na ba da shawarwari ne don kyautata muhimman bukatun al'umma yana ba da karhi kan falfado da tsarin ci gaba da gwamnati ya girka cikin wa'adin shekara ta 2016-2021 tare da bakin namu za mu gano rawar da hulɗar da ke tsakanin su da tsarin da kafa ta taka musamman ma dangance da maido kyakkyawar fuska cewa da yarda da aminci tsakanin jami'an tsaro da al'umma da tsarin dokar ta ɓaci ya shafa sabili da haka muka gayyato muku da honorable hamma asa shugaban kwamitin da ke kula da al'amuran tsaro a majalisar dokoki barka ku da iso barka akwai general rashidu asman inspector general na cibiyar ma'aikatan tsaro barka ku da iso general barka kare hajja muna tare da musa sidiku shugaban kungiyar matasa mai ra'ayin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kiyaye rigingimu barka da iso musa barka ni hawa usman nake muku lale marhabi mun gode karbi goron gaita maharo studio kalangu kan inji muna tare da isa lawal madalla musoma da ku honorable hamma asa a matsayinku na shugaban kwamitin da ke kula da al'amuran tsaro a majalisar dokoki a satin da ya gabata kun kasance a cikin wani zaman taron kara ma juna sani da kwamitin da ke kula da sa al'amuran tsaro a cikin tafarkin demokradiyya da kaf ya tsara shin wace irin karuwa ce kuka samu a cikin wannan zaman na gode bisa ga wannan tambaya mai mahimmanci da ki amma ina so ki bani damar cewa na farko ina godiya kwarai bisa wannan kira da kun kai muna a nan wannan filin ba da bayani bisa ga harkar tsaron kasa. wannan ma'aikatar taku lalle muna godiya na biyu tunda ana zancen harkar tsaron ƙasa ina jinjina ma sojoji duka tsakanin soji sojoji garda national police national duka gaba daya ina jinjina musu ƙarfin gwiwa na cewa aikin da suke su ci gaba da wannan aiki mun sani suna yin shi bisa ga haɗari mai yawa saboda mi saboda su tsare lafiyar ɗan ƙasa na nijar gaba daya mazansu da matansu kuma ina mika ta'aziyya duka ga sojoji waɗanda suke hagen hama waɗanda sun rasa rayukansu ina ba da ta'aziyya ga iyalin waɗannan sojojin wanda sun rasa rayukansu a hagen hama da duka sojojin ƙasar Nijar gaba ɗaya wanda su rike da bindiga bisa ga wajen hama Wagga tambaya taki na cewa lalle muna da hulɗa da dekaf mun yi aiki tare da su a shekara dubu biyu da sha bakwai takwas bisa ga aikin da mun kai lalle an ce waiwayen baya shine a don tahiya kenan mun sami ayyuka da dama wanda mun kai da wannan da kafu wadda take fafataka taimakawa bisa ga duka wani tsari wanda ya fuskanci tsaron ƙasa na Niger da ma sauran ƙasashe na duniya wanda suke suna cikin wannan angi shine mun sami horo na 'yan majalisa cikin watan oktoba na 2010 goma sha bakwai a nan otal tenere na yamai na wajen kwana uku kuma ta sake kuma wani shiri na ba da horo biyu ga watan mai na 2018 bisa ga zancen kuɗin bitalma na ƙasa bisa ga tsari na tafiyar da waɗannan kuɗi a kan tafarkin abin da aka ce ma yumuwa waɗannan ƙasashe takwas waɗanda suke da hulɗa na tafiyar da arzikin ƙasa tare da Nijar. Kuma da yadda za a yi wannan kuɗaɗe wanda ake basuwa ga gwamnati ga ministoci yaya ne ya kamata a riƙa biyar shi sau da ƙafa a ga inda ya shiga a ga aikin da an ka yi a ga abin da adda saura wannan kenan abubuwa ne waɗanda suke masu ƙarfi sai ya zamanto bisa ga fannin doka wato an yi lissahi duka tun lokacin independence Niger har bisa ga yanzu wani dokoki ne an ka kumsa wani ayyuka ne an ka yi da su wani kwaskwarima ne ya kamata a yi waɗannan dokokin kenan an tatara su duka waɗanda sun ka kumshi tsari na tsaron ƙasa duka waɗannan an tsame su an rubuta su ga takarda kenan mu 'yan majalisa za mu duba waɗannan dokoki da tsohin da sabin wani irin ne ya kamata a yi ma gyaran huska wanda ya kamata su zai daidai da tahiya ta zamani da yanzu wannan kuma dekaf lalle ta ba mu dama cewa a cikin ƙasa na nijar ɗin mun sami tahiya ƙasar difa mun yi aiki mai ƙarfi mun ga sojoji mun ga ma'ikwanta mun ga talakawa mun ga 'yan siyasa duk waɗanda suke da haɗi a jiya mun gane su bisa ga matsalolin tsaron ƙasa a lardin difa in mun ka komo a ƙasashen waje lalle mun sami tahiya na rangadi na aiki ƙasar burkina faso ƙasar mali ƙasar senegal ƙasar afirka da sud waɗannan mun yi haɗuwa tare da wanda suke fafataka bisa ga aikin tsaron ƙasa kamar namu na nijar mun haɗu da su mun yi shawarori da sabon dubarori da abin da duka ya kamata a diba a hanga bisa ga wanga yaƙi na zamani kun ga duka waɗannan abubuwa wanda mun ka samu da wannan ma'aikata na dekaf abu ne wanda sun ba mu ƙarfin gwiwa bisa ga ayyukan da mun domin ka ɗauka a gabanmu wanda za mu samu mu yi su cikin tsanaki cikin daidai abin da ya kamata mu yi ba tare da kuskure ba. Mhm. A cikin zaman taron da kuka yi a shekarun jiya an yi bitar dukkan wannan ayyukan shin wace irin karuwa ce kuka samu? Wata karuwa wadda muka samu kamar kuskuren abin da ya saura a can baya, lalle mun gane da shewa nan gaba kuma kwaskwarima wadda ya kamata a kawo ita ce, na cewa hada gwiwa duka ƙungiyoyi waɗanda suke fafataka bisa ga zancen tsaron ƙasa a hada gwiwa a tahi tare a yi nazari tare shine mun kai tare da su kuma lalle mun gamsu da duka ra'ayi wanda mutane sun ka kawo da waɗanda asoji da waɗanda a hula da mu 'yan majalisa duka waɗannan bayani wanda an ka kawo mun gani abu ne wanda za shi sawa bisa ga ayyukan da za mu yi na yau da kullum a kawo ci gaba bisa gare shi lalle mun karu bisa zancen kwana biyu wanda an kai an canza ra'ayoyi masu ƙarfi kuma an daidaitu da abin da ya kamata mu runguma can zuwa gaba saboda ayyukan da za a yi na tsaron ƙasa ya ci gaba ya gyaggyara ma duka aiki na gwamnati wanda ya tarkato bisa ga tsaron ƙasa kuma da wanda za su waɗannan aiki kuma da talakawa menene su ma wanda ya kamata su kawo nasu gudunmuwa da aikin shi ta da kyau. Madalla mun gode honorable mun sake dawowa kanku. General Rashidu Asman shin me kuke jira kan ayyukan DECAF? a Niger. Na gode madam. Ayyukan DICAF a Niger tun 2014 muka fara da su, 2014 a turanci To vraiment wannan hudda da muka yi da su alhamdulillah. In dai ma an ce a yi bita. Me yasa alhamdulillah mu kungiyar tamu wadda a karkashin minista na gida na cikin gida ita ce mai kulawa da jama'a uku su ne 'yan sanda ganda sarki da hausa gar national da masu kashe wuta 'yan kwana-kwana mhm. to mutanen na aikin mu yadda kudurin mu ya ce 2011 aka kira mana ƙuduri wanda ya gama wannan mutane uku shine mu kula mu bi su da ƙafa aikinsu ko sa su aikin ma kuma zama tare mutane to dikaf kinan da Allah ya sa ta zo 2014 kuma da raida mu ina son in ce minista na cikin gida shine a samu wanga yaƙi da ake da mu wanga zaman lafiya da ake da mu mu samu yaya ne sozunan mu da ko waɗanda dai muke iko uku na da ga miki yaya ne za a tiya da jama'a dan jama'a ita ce mai girma yau irin na da a ce lalle mai bindiga shine mai security ta wuce sai a yi da hula jama'a 'yan uwan mu waɗanda muke tare da su sai sun kama kamawa shine na fari ma in kage lanhu yau in ba a biyan shi ai ba akwai matsala mhm. na biyu ba da zumunta tun dai zumunta menene da da muka sani ko ba ko ya shigo cikin anguwa mai anguwa siyasa ya sani sai mai gari ya ji kuma hal halma chef de canton duk sai sun ji labari ada an sayar da ake yi saboda kawa in mace ce in namiji ne an san bako ya shigo kamar da tiyatar na zandar yayi sarki hana saukan bako vala nagode to shine wannan kungiya ta dikaf wannan ta kawo mana mu horo da yawa a cikin aikin mu ya ne abinda mun ga sani ya ne zai karuwa tun dai shi sani bai da tsoho bai da yaro mhm. bai da kuma babba nan kullum ana koyo to shine da ta zo ta danka mana lalle ta ba mu ilimi wanda ya ne za mu ta da aikin mu ta da da jama'a cikin gaskiya kuma cikin karuwar ƙasa duka na biyu shine aikin da muke yi ta da jama'a ta ba mu horo an kuma rubuta ya ne za mu magana da ku ya ne za mu canza da ku musuwa ku jama'a ku da baku da bindiga dole sai mu yi magana da ku eh ba abin tsoro ne ba yau in dan sanda ya cuce ki ko ko yi wani matsala ki kai karashi ba wani mamaki ne ba ko ganda sarki ko kuma masu kashe wuta kana iya kai kara mai mutane ba su sani ba zakwar dikaf nan shi ya sa hakarun muka je kuma muka shiga har cikin ƙasa muna zuwa muna taro tare da gwamnan jiha da mutanen shi duka ta jama'a wanda ke kewa da mu cikin harkar tsaro talaka sai mu zo mu zama mu yi zance gashi gashi gashi sai mutane ma sun maye muna waya da yawa kullun kullum suke ja da Allah mu koma suna jira mu sun shirya a zo a yi zance akwai mu ma kan mu zama mu inspection zama mu ma na cikin gida namu sun zo sun ce mana gashi gashi matsaloli ai kamar kai da mata da miji ne kuna wata ran zamna ku ce a mai gida na gode shekarar mu goma da aure amma alhamdulillah mhm. amma na ai kas nan ba ai ba <laughs> haka ne sun zo su yi mana wannan horo cikin aikin mu miye ke tahiya da kyau miye bai da ko da mataka kake sai ka hira wata ran da ita a sai inda aka sa gaba ta karuwa ce ko ba karuwa ce miye yasa ba karo miye yasa a karu an ci gaba ta koma bisa ma fannin yaya ne ma za mu shirya da aikin mu nan da shekaru kaza kaza zuwa gaba shine projection sai da haka nan sai da tunani lalle miye zai wakana gobe ko da ba mai sai Allah mun gode sosai general muna sake dawowa kan ku malam Musa sidiku shin wani irin kalubale ne kasan Nijiyar ke fuskanta wajen bunƙasa al'amuran zaman lafiya to hal ina muke ba da amsa wanga na ji daɗi kwarai da wanga rankwantar da muka yi wanga haduwa mhm. ina tare da president na commission na cds mhm. ina kuma tare da tonton general kina da ina tambaya autorisation in continue magana to mu hal ina baki amsa mhm. ni vraiment rankwantar da an kai yi da deka faran nan na ji dadin ta kwarai paske mu yan etudiyan ne da muna nan ga yi abun karanta na security fannin sanin saro premier fois ne an ka kawo wannan abun formation ke wanda etudiyan ne an ka yi selectione kawai ba mu wuce mu 25 aka dan zazzabo an yi test wanda suna kawai karatun security ne suna nan gai mhm. don ina so in ce ma decaf lalle suna da partenariya da yawa da su da yan majalisar kasa da su da yan eh, police da ejjs ina so in ce musu su muma mu mm -hmm. wanda muna nan ga wanga karatu na taro na security -hmm. muma a dinga tina da mu a jiya baya a ga muma ma tonton rashid ya ce kullum ana ne mhm. mu sani -hmm. muma yaro ne mu ce muna da wasu abubuwa kicin kanmu da muna yi mu mu yi ede IGGS cikin aikinsu mhm, mhm, mhm. cikin harkan security. Saboda shi ne na ji daɗi kwarai eh, da wannan rancontra. Parce wannan rancontra ya bari na san menene IGGS, na san menene mission kinsu. E, na ji daɗi kwarai da mutane autorite na Niger da sun yi binkita sun yi wanga abun ga. Wanga tunani sun yi wanga expansion kinga. Parce que in an diba nan ga garuruwa na kusan mu nan ga kone Burkina wani haka babu su. Mun yi reflection solution mun samu wannan da ba saboda shine nake so mu yi aiki tare mu etudiant na, na security da tonton rashid da dekafa da na nan ga hamma asa a dama da ku lokacin da ake wani aiki da shi tsaro a kirayo ku a kiraye mu mu ma mu dinga ba da rayin mu mhm. ko da dai ba abu yana yawa a samu rayi guda wanda yana da abu yana da kyau mhm. cikin harkan tsaron kasa honorable kun ji bukatar ta matasa shin me kuka gani a game da haka to kamar wannan bayani da wannan ɗanmu ya yi wanda yake cikin neman ilimi mai zurhi mhm. abu ne wanda ya zan wajibi tunani wanda sabin jini suke yi ya shahi mutanen da suke rike da bindiga a can cikin daji wanda mhm. suke ɓanna. kenan ra'ayinsu in sun ka kawo muna shi za mu unhwani da shi kuma ƙannansu ko abokansu waɗanda suke can sun ka ɓace sun ka shiga daji watakila in an ka gama hankula na bayani wanda sun ka kawo za a ci gaba za a samu abin da za shi walwale wannan zaren da ya mirɗe na rashin ganuwa na mutane wanda sun ka ɗauki bindiga ga 'yan uwansu suna ɓannan ƙasa ko su sai da drug ƙwaya ko su sai da bindigogi ko su zo su haɗa mutane su ƙone gari ko su yanke mutane to in an ka diba da su da wanda suke sai da ƙwaya kowa yana taimaka ma wani mai sai da bindiga da mai sai da ƙwaya da wannan 'yan boko haram kenan wani na ci da wani wani nan na shi ka samun rayuwa tai ka kawo ƙwaya ka kawo bindiga ga ɗan boko haram kenan ka ba shi ƙarfin gwiwa mhm. ko ko shi ɗan boko haram ya zo ya yi ɓanna kenan ya sami inda za shi amso kuɗi don kuna iya gani na cewa akwai wani wanda aka ɗokan mutum saboda an ji labarin kuɗi gare shi a zo a kamo shi gami da haɗin watakila 'yan uwan nasa saboda an san na da kuɗi a kai a riƙe shi wani wuri a ce sai an ka miliyon kaza to kuɗin nan in sun ka samu za su taimaka ma waɗannan 'yan ta'adda masu sai da ƙwaya da masu sai da bindigogi kenan shine nake cewa wani na ci da wani mhm. dole kenan sai dogon tunani mai zurhi wanda yake wannan ta'adi mun sani akwai wanda suke uwaye an ne abokai sun san mashin su a cikin gari amma ba su zuwa su haɗe su saboda za ka zama tare da mutum da sahe a cikin gari mhm. shina lami lahiya ɗan ƙasa mai kirki da rana in dare ya yi za a ɗauka bindiga tana nan ɓoye wani wuri ya zo ya kama mutum shi ce sai an bashi kuɗi ko ya kashe ko shi yanke to shine irin waɗannan abubuwan da talakawa da sojojin wanda suka fafatakan neman lahiya dole sai an haɗa kai saboda mugu inda duka shike a takalo shi dan mai ba da bayani ko mai ruhes bayani na, na, na, na zamba mhm. ya yi mai yin zamba ɗin ma gaba ɗaya. Mun gode honorable Musa Sidiku ko kun taɓa samun wani taimako ko daga gwamnati ko kuma daga wasu ƙungiyoyi don tafiyar da ayyukan da ka sama gaba. Wallahi mu ba mu taɓa samun taimako ba. Mu mhm. taimako taimakon ma da muna so ba ma wai wani taimako da a samu. A dama da ku. A dama da mu. Shine zai bukata paske dazun nan na yana nan ya ce matasa yanzu ba ya komi in ba an sa matasa mhm. wannan abokan na da sun ka doki bindiga Abokan na ne da shekaru na daya ne su in mun te yana wa ma akwai wanda mun taba yi kara. sai in mun te kamar haka a ce an yi mission da ni da su IJJS su tonton Rashid mutai sai muna nan ga yi mission ne da mun ka mu yi sensibilization sai mu ga wani an ce ah, a sa ce a ah, wani yanzu boko haram ne yayi ni abokina ne mun yi ekol guda yana yau ni ma ina mai magana in ce to kai da kana karatu ne ya ka. to ni ina yi in yi wannan abun da shi tonton babukin shi ne ni ina yi in same shi in shiga cikin jikin shi in mai magana ce wani kai da kana da karatu mine ne ya sa ka ko dai baka da wanga mu zo ni ina taimaka maka wannan sai su ce min ah, su da fita nace no no tare ne mu ci aiki muna yin mu aiki ba dole ne sai ka doka bindiga ba mm-hmm, mm-hmm. ka zo ana yi a sa ka santar akwai santrori da ana yi a sa ka yi recuperant ka ka yi desarme king tutu saboda shine nace yanzu ba yayi komi da sai an sa tasa mm-hmm, me ba mu taba samu eh, abun gaba me yanzu mu club mu jariri ne sabon club ne yanzu ne muna nan ga neman mutane mutane ma su gane da vraiment muna da abubuwa cikin kai in sun ba mu lokaci mu ma muna guda muku sabon jini da muna da irin dubarun ku dubaran <laughs> mun gode sosai musa sadiku general rashidu kun ji bukatar ta su musa sadiku suna so a dama da su a matsayin su na matasa don su ma su kawo tasu husa'ar don ya zamanto a tare gabaki daidai dai a magance matsalolin tsaro me kuke gani a game da haka ai abin da ya gai kanina alhamdulillah mu yana cikin namu kudiri wanda mu game da matasa kuma ma muna gamuwa da su deja tun aikin da muka soma shekara 214 da muka yi taro na nan gaya mai Africa Hall kuna da wurin kusa da mun ba da wuri kaza yanzu aikin da muke da decaf hal cikin ƙasa kya gan shi nan gama na e baki kofi matasa yan kabu kabu 'yan kasuwa duka cikin straight straight cikin fanni fanni suna da wurinsu sai in ce to kaka matasa shan kwaya hal ne an ce an tambaye ni ma wata jiha wai shi matasan ga masu shan giya yaya za mu yi mu tattare su ni ce alhamdulillah ni ce aini abin da nake gani yaya za mu yi mu hana kwaya. ba giya ta gwamnati ba ko da astanghfar giya Allah ya haramta ta wai kwamma giya tsarkakka ko da aka yi fannin musulunci ba tsarkakka ce ba giya giya ce amma kwaya ta banza matasa ne ke shan ta paske mutane duka sai suna mai kukan da Allah ku tattare mana yan kwaya ni ce to na hi son su sha giyan nan mai tsarki ko da ba tsarkakar ta wajen Allah ba ya hi da a ce an sha kwaya ka sha kwaya indi fa ne inda ake yakin suna samu su doke uba ko uwa to ina duniya ta sa gaba mu da abu sulmi ba mu taba gani wannan abu ba to matasa su ne ciki shi yasa in muka tai wajen zantuttuka a fannin fannin inda muke zuwa matasa su ne muke sa gaba tsohin dai ka samu ka samu guda amma matasa ka samu mutum goma wajen 'yan kabu-kabu mutum goma wajen 'yan kasuwa sun yi yawa ban bar su baya ba a nan ma inda biran mu yake nan suna zuwa kullum suna zuwa mata yanzu aka wani HD yanzu yana randevu da shi wanda ya zo ya samu matsala da polis insha Allah da na koma biro za a ba shi gaskiyar shi to yanzu tun ku so ma jaraba irin wannan wani irin sauyi aka samu wani irin cigaba aka samu wallahi alhamdulillah madam paske mu dikaf ta yi muna takarda babba wadda ita ce ya za a yi a yi hudda da mutane da mu jama'a ku yaya za a yi mu yi wajen kuma mu tashi mu je wajen ku mu gaya muku anguwa anguwa gashi gashi menene kungiyar mu take kumshe da shi dan kun san hal yanzu akwai zancen da na lokacin nasara ke mulki ana tsoro kuma ayi juyin mulki juyin mulki kullum kuna tsoron tufafin mu akwai shi har yanzu hal yan bariki kuma kuna tsoro da ka ga wani ko kati ki so yanzu sai kya kire general ki ce ina so i kati kati ko yan cin kanki ne bai kamata ba sai kya bi bayana dama dama in kina gaugawa kina son ki zo ki taba wani kudi da gaugawa mhm. suna ne za a yi ko mutuwa ce ana miki kati da gaugawa amma bai kamata ba sai kya bi bayana a miki kati to hal yanzu mutane hu suna biya haka hal ke ma hajiya kina biya haka da kya ta kartin nan kwamsariya ta angoku sai an kire jana a ce ina son in je i kati dala ka kama min wannan yana cikin yancin dan kasa ya kamata a yi mai takarda sarushi ne na kowa da kowa eh babu sabka aiki a ce a ah, mun sauka muna repo a'a muna hutu bai kamata ba mun gode sosai general muna sake dawowa kanku honorable uh, wacce irin rawa ce kuke takawa a matsayin ku na wakilin jama'a don kiyaye al'amuran tsaro da shimfiɗa zaman lahiya a cikin guraren da suke fuskacin wannan yanayi na dokar ko ta kwana a makamin mu na yan majalisar dokoki mhm. na farko babban aiki namu lokacin da gwamnati ya yi nazari da cewa shi na so kuɗaɗe a bashi 'yanci na tahiya tsaron ƙasa shi sai kayan aiki da sauransu in an kawo muna waɗannan takardu za mu duba su za mu nazarin su za mu amince da cewa wannan kuɗaɗen da an ka shirya da su sun yi daidai ko ba su yi daidai ba a gyara lokacin nan a ba gwamnati yancin ya je ya aikata na sayan kayan yaƙi da abin da duk ya kamata na ɗaya kenan na biyu akan makamin mu na 'yan majalisa muna da 'yanci kuma muna zuwa mu gani shin kuɗaɗen nan da an ka ba su kasuwa saboda a yi sayan kayan aiki a sa sojoji cikin ka'ida ta gari na ba su karhin gwiwa su zo su yi aiki bisa ga wajen daga an cika su ko ba a cika su ba mi an matsala su lokacin nan in akwai wasu matsaloli za mu kiran mutane ministirkin da abin ya shafa mu yi magana mu ce mai ga inda an kai kuskure ga inda ya kamata a gyara saboda mi saboda mazajen hwama bisa ga wajen daga su ji daɗi kuma su ta da aiki na uku shine wato mu na 'yan majalisa muna ba da gargaɗi wurare-wurare saboda kamar ƙasar talaberi kamar ƙasar tawa kamar ƙasar difa lalle mun yi rangadi na wajen kwana goma mun ka ga talakawa da sojoji da gwamnan jiha da prefe da mayar da kowa da sarakuna da sauransu duka mun gane su da cewa zama lafiya shine ake so kuma menene za ku kawo naku ra'ayi don mu saurare ku ku saurare mu don a tahi tare a gudu tare a tsira tare mhm. bisa ga harka tsaron ƙasa waɗannan ayyuka mun yi su kuma muna bisa yin su kuma za mu yin su kuma ba hwasa ba za mu saboda mi saboda a daidaitu na cewa babu ci gaba na tattalin arzikin ƙasa a kan ƙasa tana cikin tashin hankali na yaƙi kenan dole ne sai an aje makamai lokacin nan a sami tahiyar da aiki na ƙasa na cigaban ƙasa kun sani Nijar tana cikin ƙasashe na duniya waɗanda suke cikin ƙangi na talauci. Talaucin nan kuma in ya haɗu da 'yan ta'adda suna hana mutane su tahi noma su tahi kiwo su tahi kasuwanci da abin da sun ka samu ashe a amshe shi ko ko a zo a ƙone gari ko a yanke mai gari ko talakawa da sauransu ko a tahi da mata to kun ga wannan abu koma baya ne. Shine kokowan mu ko kowa gwamnati shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Iso kun sani dubarunsu dubaru wanda ya kawo na tsaron ƙasa ba Nijar ba ne ya shahi ma ƙasashe wajen guda biyar waɗanda suke iyaka da Nijar kenan akwai sojoji waɗanda an ka shibge dare da rana suna wannan aiki da a kwana lahiya a tashi lahiya shine sai mu ce wannan dubara ita ce muke ba goyon baya mu akan mu na 'yan majalisa don a sami zaman lahiya a ƙasar nan. Mun gode honorable. madalla mu dawo ɗakin magana inda muke ci gaba da muhawarar ta studio kalango general rashidu me kuke jira daga al'umma musamman ma waɗanda ke cikin yankin da ke tashi tashin hankula ai ni sai in gaya muke ma duk ɗaya ne da waɗanda a can difa da waɗanda a wajen da babu abun da kice babu hatsari mhm. duka ɗaya ne kuka guda ne yau zan can tsaro ya zan ɗaya ko ina cikin Nijar in ba a yi don zumunta ba tsakanin mu masu bindigogi da ku fara fulla da wuya abin a ci nasara da wuya komi bindigogin da gare mu sai an gama da jama'a jama'a sai an kuma akwai yadda mu aka ba mu karatu mu masu bindiga a lokacin gada muke da ƙungiyoyi masu taka muna rawa akwai abun da aka sa a kanunmu wanda mai ma'ana in muka sake halin mu. jama'a ba ya sake hali ga misali kamar yanzu ni aikin da nake zuwa a cikin jihohi muna zancen cin hanci da rashawa yau wallahi mayan mu na sama har su president mu ne muka yi saura masu bindigogi in aka yi sake abun ya baraka cikinmu na wani cin hanci da rashawa akwai matsala mu da adda bindigogi wannan fannin na cin hanci da rashawa muna ciki to ya ki gani kasan za ki biyo da bindigogi ki hito da waga ga misali mhm. sai ki ba mu miliyan guda ki wuce wannan kun mun ba da huska an yi taro na yamai wanda shi president yana ciki wanda aka yi wannan zance duk mayan masu bindigogi sun je sun ce lalle kowa ya yi magana a gaban kowa ba mhm. abin kumya ne ba a ce lalle akwai shi yanzu ya za a yi a magance shi shi ne ma'ana amma lalle lalle jama'a yau na ƙara gayi madam wallahi in ba da jama'a bai wa ba abin da bai wa mi mhm. sai da jama'a in ma akwai wanda za su ce kaza kaza ne a dai saurare su tun da kun kawo zancen jama'a shin wace irin hulɗa ce da kai tsakanin ku da su tsakaninmu da jama'a inda muke tahiya har yanzu mun aza kwamiti kwamiti in muka ƙare taron mu muna gaya ma jama'a to kun san haraka proje proje ƙariya ta kai abu ya komo mu nace ba kuɗi za a riba ba yan kuɗi nan da ake baku na taksi na mota kun zo taro kun hito daga ƙauye ba shi za a kallon ba ai gauga a zo a amsa a sa aljihu yaya gobe take wa tun dai aikin da muke basu komite muke sawa da son jama'a su da kansu ke zaben kansu wanga komite miye aikin shi kamar wato akwai wajen da mutane ba su da kati sai juma'a su tashi kwamitin nan in gaya musu komiti ba ku ke zuwa ku bashi kuɗin tafe-tafe ba aina aina akwai masu iko akwai mayor akwai prefect su ke ba da ɗan nan da ake sa ga mota inda police za su gamuwa da gendarma sai a je gari kaza rana kaza amma da son jama'a su ne ke cewa muna son rana kaza kwamitin ne ya zo mhm. in ya zo gasan san da a tara mata da maza kun muna sa malamai ciki ko hudu ba ake gashi abin da kamata ku gai hudu ba kowa na sauraren shi ya aka zo juma'a ana saurare ana zancen kwaya to gashi gashi gashi gashi gashi mm-hmm. gashi to ku masu kabu kabu gashi gashi gashi takardu a doka kuma akwai hayar doka mai sauki ba ta tsanani ba yadda jama'a suke so ya aka gaya musu gashi kai kana tara kuɗi ɗan kabu kabu kayi wajen shekara kana tara kuɗi ka kai miliyan guda ƙarƙashin tabarma ka aji shi mhm. wata in ka ɗauki moto sai ka zo ka kaɓe wani bawan Allah ƙafa ta kare sai a ce a can likita miliyan guda yau Allah na tashi kana taka shi ne muka kwatanta mutane a kan Hausa ko a zabarmanci mitin nan in kuka yi shi ba wani kuɗi an san a Nijar musulmi muke mhm. in dai baƙi suka zo ana ba su hura ana ba su ruwa mhm. wannan tabi'a mu ne amma bai cancanta ba a ce kwamiti ya tashi ya je ku ce a a ba shi kuɗi a'a gasan can da kuka tsaida a zo a banye muku mi yaya ne ya kamata a yi dan mutane da har wajen fasfo yau fasfor in ka diba i wajen da kwaro ne i wajen tawa ne garin mu masu tiya bida ya san yan tamu muna tiya kasar waje kwarai mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. alhamdulillah <laughs> sai a gaya mutane gashi takardun da ya kamata a tara a yi fasfor dan wani in sha dan uwa bariki wani bai da to ya za ya kamata a gaya mu jama'a hal da nan ya mai ma a ɗauki mutane masu tiya mu ma'aikata mayya a je a gaya mutane eh haka ne aikin mu kuma wallahi alhamdulillah mutane suna kira na yau general yaushe ta komowa in ce muna zuwa suna tambaya kullun mm-hmm, a mm-hmm. dawo su ma masu iko ni deputy duka tare da su muke sai su ce da Allah ku koma garin nan muna so abin da kuka yi mun ji labari mun ce alhamdulillah honorable wallahi kullun suna kiran mu mhm, mhm, mhm. madalla general rashidu eh musa siddiqu shin a ganin ku nan da kuka ji a lokacin da kuka halarci wannan zaman taron da kuma irin karin hasken da aka samu an zo a cikin wannan muhawarar da muke akan ta shin haka nan zai sa ku ba da himma kan hada kai da jami'an tsaro wallahi yana ba mu himma ni na ji daɗi tontona shi ina kawai ina, diba shi dai ne yana nan birge ne paske que ran nan ma da gani da maganan da ya yi ni premier fuwa ne na zamna karo na ne da mhm. da abun ga muna nan ga yi magana tsaron kasa mhm. wannan abu ya birge ni na cikin kai na da kote na ce vraiment wanga abu in ana yi continue kin mhm. dole ne mutane mu bambu da tenue da su tonton rashid mhm. mu gane mu juna mhm. don magana haka yau gane mu juna don ka samu problem mhm. jiya president ya haito da balaguro ina mm -hmm. bakin sayan da shi na nan kafe kenan sai na ga wani polis na ji dadi wannan mutunan mm -hmm. akwai wata tsohuwa tana so ta yi traverse president shine babban mu duka yana wuce dole ne sai an sai da mutane duka mhm, wuce mhm, polis ya macen nan ta zo ta ce ah, ita ta yi ta ta yi da to mhm. ni na zo na yi mata na ce mama nan ga ko mu mun kare ma muna so mu teme muna saya parce que baban mu shugaban kasa yana wuce wannan constitution ma ne ya sa mu gaba eh, cikin cikin Qur'ani ma an ce Allah bin daga bin Allah bala na ji dadi wannan police na eh, je regrette ban doka sunan shi ba da na ga ma tonton Rashid police kin na ya zo ku yi hankuri mhm. ku zo ni ma na zo nake ku zo ma mu zauna akwai kafe shayi na zo in mhm. shugaban kasa ya wuce sai mu huce ba damuwa minti biyar ko abun ga mhm. to irin wannan abun ina nan gani duka su rashid wallahi sun yi aiki kwarai eh, niger mu matsalan na muna nan ga andigan shi ba matsalan na ana nan ga mance shi mun bar shi baya kadan ne ya saura wannan ma kadan ne ya saura da mutane police ko force de defense wanda ba su respecte ba su abun ga amma yanzu sun gane hmm? sun gane da eh, respect du droit humain sun gane da population su kiyaye haƙƙin population yanzu hmm. lai yanzu sun gane a kasashe nan ga Niger ina ce contrairement a Chad wanda sai ka gani wani soja haka yana da bindiga ko ina yana bai respecte civil amma mhm. nan ga wallahi su Rashid ina zinzina muku kun yi mhm. aiki kwarai mhm. que ko jiya abun da na ga wanda police kin na yayi ya birge ni Pourtant ana ce su polisi ne ba su abun contrairement aux autres mais wannan abun ya birge ni kwarai. Mm. Ya zo ya yi mata magana in ana samun irin wannan wannan mutum biyu cikin boma. biyu kadai ne ya saura ba su ba yi canjin su. Biyu kin ma suna haka suna haka ne kamar wanda ne suna da problem wata rana suna yi wata rana ba su yi. Karshen ta su miƙe su ma. Bala karshen su su miƙe. Madalla kenan dai za a iya cewa ayyukan da kaf kulliya ta kusa biyan kuɗin sabulin. honorable eh, a ganin ku ya ne ake iya samun zaman lafiya mai dorewa a ƙasar Nijar? To zaman lafiya mai dorewa shine wato kowa ya kawo nashi taimako da sojoji da horar hula mhm. duka ma'ikwanta na ƙasar nan. da sarakuna da masu garuruwa da sauransu duka kowa ya kawo nashi taimako na cewa duk wani tashin hankali ko na gona ne ko na tsakanin kabila da kabila ne ko wani mazambaci ne wanda a cikin gari gar a ɓoye shi a nakasa shi hmm. nakasa shi shine a faɗe shi lokacin nan kamar ciwo ne akwai masu magani ne Eh, an ka hudda shi ƙauye ɓannar da za shi kenan an rage ta an tsaida ta to shi ne muna da yaunin cewa cikin ƙasan nan dole sai mun shiga wuri-wuri muna fa'intar da mutane muna mu mutane wa'azi saboda me kamar yadda muke nuhi da mu da al'umma duka gaba daya a gudu tare a tsira tare abinda muke hwata kenan mun gode honorable mm. eh general rashidu shin menene abin yi don ya zamanto cewa kamar din shawarar ke gare ku kowa ya kawo nashi kokari don a ƙara bunƙasa al'amuran tsaro da zaman lafiya a ƙasar Nijar to abin da zan ƙara ƙari ne zani wannan tafe-tafe da muke yi ko zuwa gaba tare da 'yan uwanmu ecidiyan mhm. doctoran security ya kamata a ƙara maganganu sannu-sannu ba ta hana zuwa kun san wannan dunkon zumunta tare da mu da farar hulaku ba a bane ba mai shirin kariya gobe ko yau tun dai ya jima ya zan kurji yadda hausa ke ciya dole sai dai an ci gaba kullum mutane ana zuwa kuma ana ga musu cikin yaren da suke shi ba in muka dogon turanci bai wa ɗazukakin mu shigo da nan muna hira da wana mhm. ce mai akwai wani proje na difa da aka ce za a je a yi mutanen difa kaza proje ne to ni nitar da hannu ni ce ba ta yiwuwa mu kirkira shi da nan ya mai sai mun je mun ga jama'a can mm. muka zo muka zauna kwana uku da su suka ce gashi gashi indijiya ne za a yi ga wurin zayanta amma ba mu ne ba mu yan boko mhm. <laughs> daga nan mu kirkira shi daga mai mu zo mu ce ga abun za a yi dole sai an dama da abun ya shafa muka zo mu ga mutane ga kuɗin da aka ce shekara uku za a kashe ga su gari kaza gari kaza ko komin komin ga abin da gari su ne adda yaya suka gaya mana muka sa komi aka karanta suka ce su yarda sannan ake sinye to shi ne ma'ana ko jima'a in ba ana gaya mata ba sai kaga ayi kash sai a ce mu ne yan bariki muka Kake in kare ko bisa taye-tayen da muke yi dan abin ya gyaru tsakanin jama'a da mu mm-hmm. wata ran kasan akwai tsofi na kawai masu tiya bisa moto gona ko jardin sai su tadda hannu su ce dana general yaya moto na tsoho ne sai in ce alhamdulillah tsoho Allah ya sa ka tsoho kai kuma ka tsohon moto amma in mace ta tsufa ana cida ta ko ba a da ta to ni ce kamar haka ne takarda takarda ta moto in tsoho ne in yaro ne sai da takarda don bisa abinda ba mai sai Allah ba a san yau wani ya shahi ya ce ya yarda tsoho ne ya buge shi ya kare wani bai zai yarda ba rikici ga shi nan ce to kaka za a yi yau in ka yi amarya akwai tsoho mace tsoho mace ba za ka hito gidanta ba kamar ta amarya mm-hmm. kowa da wurin shi shi ne alhamdulillah mun gode sosai general rashid. Eh, musa sidiku shin yaya ne kuke ganin ya kamata matasa su irin kokari kamata matasa su kawo don ya zamanto an kara bunkasa al'amuran tsaro da zaman lafiya a ƙasar nijar to bunkasa al'amura tsaro mhm. sai kamar yadda tonton kina ya gai ne mhm. ban ban ban gwada mishi komi ba mhm. ya gai komi wanda abun da nake so kuma adiba wajen adiba politik ne wannan mhm. yan siyasa ne adiba wajen kabilanci akwai kadan da ya saura <coughs> ma wajen politik ne wata rana suna murdata suna abunga mhm, kamar yaya kamar ya ne ina kwatanta shi kamar a yi shakfa a kara a ce a wala mu yan niger mu duka dai mhm. duka dai ne in ka yi to da difa ko tawa da filinge ko ina ne mu duka dai ne kowa ya yi aure ga kowa tana wannan abu in mun samu an sa cikin kai kowa ke wannan abu a bashi sai a zamna laya paske eh, su buzaye sun ce haka haka sai a ce musu to munji kuna da gaskiya sai a sa musu wannan kuzankinsu su da suna ce munji kuna da gaskiya ni wannan hoton wannan dai ne na fuske shi tontoki na ya gaya komi wannan dai ne ina so a kara kuma wajen wajen parliament suke mhm. su ne suna representant yan majalisa mhm. su kama su yi vraiment kadan kin nan da ya saura wajen kabilanci kadan kin nan da ya saura a magance shi mhm. sai kuna gani abun yana ta daidai kara abu guda mhm. minti guda da Allah <laughs> na gode eh, bisa wannan fannin ma in muka zo muna zantuttuka da mutane cikin jihohi muna cewa ku ma'aikatan gwamnati ya kamata ku kun samu ilimi kun samu karuwa bisa ga 'yan uwan wanda ba su yi lakwal ba mhm. me ya kamata ku yi yanzu yau in an kai ka a jihar agadas an san da cikin tabi'a mhm. ta agar sabu ko mutum ya kashe mutum ka kai shi gidan kwasu kar ka ɗebe mai rawani eh. in ka ɗebe mai rawani da ka ɓata haraka in ka je talabiri suna da halin su duka na yi zama cikin jihohi mhm. shekara goma sha shida ne ina kwamsar cikin jiha takwas in ka je garin mutawa ka san mutane na da fushi tawa mhm. nan da nan an ce eh, eh, eh, ki ga horce ne an zaga a ce ya mhm. abin da ka ga dama in ka tayi maraɗi yan kasuwa ne gaugawa zandar in ka je mutane masu gaba haka ne hajiya to in ka je doso ka ga harkokin shi ma gida ne honor ta fami in ka taba guda kai guda kwasu doso

gida ya ɓaci mhm. sai ga an ce gidan suwa ne kaza ake mhm. to shine muka ce musu a cikin ilimin ku da kuka samu horon ku samu cikin ma'aikata dukan masu tsaro in ka tahi ka san menene zaman jama'a eh ai mace lalle in ka san halin gidan su kace na za ka sani eh yan bariki ce buru da takaci mai zaki mm. kai kuma dawa ta aka sha gidanku to kun gani in aka tahi in ba ana canza miyo ba mm, mm, kash ake sai a zo a lalata tahiya ne nake son kara eh. madalla kana da kari eh ni wanga abun da ne na so in gai amma kuma <laughs> abu yana da matsaloli abu me vraiment yau na ji dadi duk abun da tonton Rashid ya gai mhm. wannan da abun in an kama an in ana irin abubuwan da sun kai mhm, wajen mhm. projen da sun kai eh, dalle cikin kasa gari wallahi sai an kowa suna mutane muna zamna lami lafiya madalla shi dai ake hata to masu sauran mu kun shi dai yadda mahawar ta studio kalangu ta wannan karanta ta kasance su dai zaman lafiya da kwanciyar hankali suna cikin gimshikin al'amura da ke bunƙasa ƙasa da al'ummarta domin in babu zaman lahiya to ha babu wani ci gaban da zai samuwa zaman lahiya ya yi zaman ɗan sarki amdalin bakin namu honorable hamma asa shugaban kwamitin zaman lafiya da tsaro a majalisar dokoki da general rashidu asuman inspector general na tsaro da musa siddiku shugaban kungiyar matasa masu ra'ayin zaman lafiya da kiyaye rigingimu ni hawa usman ke muku sallama kan jimuna tare da isa lawali sai wani lokaci insha Allah. Bye.